Shirin zamantakewa ne ya ya saurara don Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. zamantakewar mu tsakanin A yau shirin zamantakewa zai ɗora ne kan bayanai na haɗin kan al'umma da mahalarta taron da ƙungiyar 'yan jarida a jihar Filato ta tattaro don jin tasirin darussan da al'ummar musulmi suka koya a lokacin azumin watan Ramadan da yadda za su yi amfani da su har bayan watan Ramadan don haɗa danƙon zamantakewa da samun zaman lafiya mai ɗorewa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu yi tafiya ɗaya abu ne wanda muna maraba da ita ni duk inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya kamar gidana yawancin domestic servants ina christians ne Sheikh Umar Faruk Muhammad shi ne ya jagoranci sauran waɗanda suka gudanar da jawabai na haɗin kan al'umma. Shi lamarin zaman lafiya kwanciyar hankali ana fara shi ne daga al'umma. Ba wanda za mu kya daga waje ya zo ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mu ya kamata mu fara kuma ita wannan kungiya na NUJ na yan jaridu sun buɗe kofa wasu sauran kungiyoyi da su haɗa kan musulmai da krista a zauna lafiya da ma baya batun komai a wannan ƙasa namu. A cikin jawabin ka kayi batun darussa da za a samu ko da bayan azumi ne musamman wajen haɗin kan al'umma waɗanne darussa ne za a yi amfani da su wajen haɗin kan al'umma bayan ma azumi. Yawa bayan azumi ana so duk lasin da ka rike azumi kana yi to a ci gaba da su bayan azumi zai zama to an haɗa kan al'umma kuma babban haɗin kai shine mu sani cewa Allah tabaraka wata ya halice mu ne maza da mata da ƙabilu daban-daban da yare daban-daban ko ba haka ba sannan kuma ya haka ne da ba don wai ya yi ra'ayin shi mai a'a ya ma haka ne don mu zo mu gane juna mu fahimci juna mu zauna lafiya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmai ba ya zauna da wanda ma ba ba kristan ba amma an zauna lafiya in ban manta ba da za a yi hijiran farko ina aka tafi habasha ya ce ku je habasha akwai christian king ko ba ka ba ko kuma hada aishi rukayya da mijinta usman suka tafi so ka gani zaman lafiya mu za mu kawo mu zaman lafiya allah ma ya gama cewa alkur'ani ko lakum dinukum waliyadin addinin ku na gare ku kuma addinin mu na gare mu wannan shine malamai da fastoci da kula na hajaja aikin ku ne ku allah Madam Ayuku Paspo, shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau, ta ce, ɗan jarida na buƙatar fahimtar kowane irin batu, walau na addininsa da ma wanda ba addininsu guda ba. Lecture da aka present yau, kamar ni ban san wai su abubuwa a haka ɗin ba. Kuma ka san ɗan jarida kai kamar ya kamata ka san wani abu akan komai da komai. So kar ka zo na kawai a cikin ɗaki ka ce ka sani. don baka sani ba amma ka ga da aka zo an bi mu nan NUJ aka yi lecture din nan na tabbata cewa ka tambaye yan jarida daya da daya za su ce maka yanzu ne sun gane mene ya kamata a yi ma a lokacin azumi kaga yadda shek ya yi magana maganan bible maganan quran ya nuna cewa akwai inda muke da connection amma ba wai mun gane ba za mu zo na muna wariya muna ce wannan daban ne wannan daban ne To su al'umma fa yaya za su kawo wannan haɗin kai tsakanin su da junansu? Kin san mu aikinmu a matsayin 'yan jarida mu mu faɗa ji ne. Yanzu yadda kuka siya nan duka ai kuma za ku faɗa a ji Shi ma wani hanya ne wanda muke son duniya gaba ɗaya su ji kuma su gane cewa yana da muhimmanci mai zaman lafiya. zaman lafiya kuma ba wai za a sa mutane dole su zauna lafiya ba amma akwai maganganun da za mu yi akwai abubuwan da mu za mu yi kamar conduct mu da mutane za su ga su ce eh da gaske muna zaman lafiya in ka duba nan gaba daya akwai manyan malamai ai amma duk mun zauna tare duk sun bi mu ne ma nan ba wai mun bi su bane so ya nuna cewa abin da muke yau yana da mahimmanci sosai kuma sun ga mahimmancin shi shi yasa suka zo yan jaridan da sun fita ma muna bege cewa report mu zai yi nisa sosai kuma zai zo da ma'ana sosai wanda zai taɓa rayukanmu gaba ɗaya. Hajiya Ramatu Abdulsalam ta jagoranci ƙungiyar mata musulmi ta kuma yaba da yunkurin 'yan jarida na haɗa kan jama'a. Idan har 'yan jaridu za su iya yin irin abu hakan nan, I'm sure wayansu uh, organization kungiyoyi za su gani su ma su yi kokoya don a ci gaba da zaman lafiya ba don komi na ce haka ba don akwai mutanen da sun yarda da allah da annabi kamar da suka yarda da duk abin da ya fito daga bakin 'yan jarida idan suka ji wa 'yan jaridu su iya yi irin wannan abu sun kawo musulmai da christian tare har aka yi abu haka nan gaskiya ci gaba ya zo mana kuna mata kuma ku ne ya kamata a ce kuna tarbiyyantar da 'ya'ya ta yadda za a fahimci juna har a kawo wannan zaman lafiya tsakanin al'umma daban-daban musamman mabambantan addinai me kuke faɗakarwa musamman ma mata alhamdulillah uh, kamar da na ce kungiya na hajji adama girl child foundation banda haka na ina kungiyoyi da yawa ni du inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya kamar gidana yawancin domestic servants ina christians ne a gidan iyayena na girma uh, du domestic servants din iyayena christians ne kamar inda na ce sanda na girma na san wa'anda suke tare da mu ba uwa ɗaya uba ɗaya ba kuma su christians ne lokacin mun girma angonmu wanda ya du daga sarkin arab world muna cakuɗe ne da musulmai da christians ba mu san juna wai mu wannan kai christian wannan kai musulmi ba so ni da abin da nake gaya kowa yanzu angon da nake kamar lokacin crisis din nan duk musulmai da suke angon sun bar gurin ni da mai gida family na ne kawai muke gurin ba don komai ba don zaman lafiya har ya zamana da an zo zaman lafiya aka zo kofan gidanmu ya zo ya zama inda ake miti din community aka bani secretary community din angonmu aka ce duk abin da zai faru sai a zo a ce hajiya mai gidan na nan a mu na nan za ce to kai ya fita fa yau za zo haka muka yi ta yi to me yafi hakan ba da mu ce zaman lafiya kuma mun gode Allah kuma har yanzu duk musulman da suka bar ango na ce ku dawo yanzu ne jos zai zauna fiye da inda muka zauna da bikin zaman lafiyan nan mu ne za mu zauna lafiya ba allah ba ne zai zo ya ce mana mu zauna lafiya sai mun ga wa juna wai wannan abun bai da kyau wannan na da kyau Ɗanjuma juma'auta wanda ya halarci taron ya ce ya samu ƙarin fahimta kan addinin Musulunci. Taro ne wanda ya kamata ya jawo hankulan jama'a ga baki ɗaya domin mu sani cewa kamar mu zama masu addinai Allah ya halarce mu mu mutane ne nasa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu yi tafiya ɗaya abu ne wanda muna maraba da ita ba taro ne wanda ya kace wai musulmi kadai ba ko da suke an ce ramadan lecture amma taro ne wanda ya kawo duka masu bi da kuma musulmai domin a ga mu iya gana da juna ka san addini na ne in san addininka mu san eh, hanyar abun da Allah yake bukata a gare mu muyan masu addinai daban-daban wanda za mu iya rayuwa ba tare da wani samun damuwoyi da kuma rikice-rikicen da ake samu ba. da yake ana samun irin wayannan damuwa ba ma a jihar plateau ba har ma a najeriya gaba ɗaya inda ake samun bambanci nuna bambanci tsakanin addinai da ƙabilu da sauransu kana ga kaman eh, irin wayannan tarurruka na haɗa kan al'umma zai taimaka wajen kawo zaman lafiya kwarai da gaske wannan tarurruka zai taimaka na kawo jama'a tare kamar da na riga na faɗa da farko wannan irin taro kamar haka yakan sa mu fahimci juna yakan sa mu san hanyar da mu za mu tafiya da juna ba tare da ba ce za mu eh, kasance ba tare da samun irin rashin yarda ba amma idan mu san menene wannan addini yake nufi menene wannan addini yake nufi zai taimaka mana domin yin tafiya tare kuma ubangijin allah zai taimake mu domin mu gane mu fahimci juna mu yi tafiya tare domin ci gaban jihar ah, Najeriya gaba gida. Rashin fahimta tsakanin mabambantan addinai ya zama ruwan dare ba ma a Najeriya kaɗai ba har ma da manyan ƙasashen duniya. Lamarin da ke janyo ƙyamata da tsangwaman juna da yaƙe-yaƙe da ke haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da janyo na ƙaso ga tattalin arzikin ƙasa. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Musa Ibrahim shams ya ce mutane kansu su ne za su warware matsalar da nemo hanyoyin sasantawa. Duk wani matsala da zai ga kawo shi mutum ne ya kawo, to mutum yana da dama kuma ya warware sha. In aka kyalo kowa ya zama inda ya ga dama, amma aka bi doka ai za zauna lafiya. to in ka ga mutum yana son ya tozarta ma wani ya duna cewa shi hanyarsa shi ne tafi to wasu kasashen ma ba sa addinin nan da muke yi wasu ba sa musulunci ba sa kiristanci kuma sun ci gaba wasu suna yi kuma suna yin shi ba inda mu muke yi ba suna barin mutane ma su zo bakwanci misali yan aka fi christmas mai daɗi a duniya yanzu a united arab emirates ake yanta kuma yan garin babu kirista ko mutum ɗaya balarabe duk su musulmai ne amma sun kyala mutane su zo saboda bunƙasa ma kasuwancin garinsu in ta ga turawa suna zuwa tururuwa saboda su je nan bangaren in ta je kata misali duka garin kashi goma sha biyar ne katari kashi 85 baƙi ne da suka zo garin su da pakistanawa da indiyawa da sauran larabawa da kuma mutane daga afirka bai hana su ci gaba ba da suka yi gasan kwallon kafa a garin su wani stadium din ma bayan da suka yi shi mutanen da za su kalli kwallo a gurin ba su da yawa tarawa za a yi a ba da shi kyauta a ba da shi gudumawa ma wasu kasashe mu in muka tsaya kullum muna maganar addini addini kuma ba mu yi da gaskiya jan mu yake yi baya to mu bi hanya mai sauki mana domin a yi zaman cuɗanya a yi zama na ganewa tsakanin mu da juna Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata laraba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin 'yan jaridan jihar Filato da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Mu yaba juna, mu manta ku tattaro